بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى مدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا توفة الحكام na alƙabi abu nukar al'andalasi a yau insha Allahu za mu yi darasi na hudu. kuma muna cikin babu zamani wa mai ta'allaku bi wato babin lamuni da abin da yake da alaƙa da lamuni din za mu tashi kama da yake cewa ma alal hamilin gurmu ma hamal إن مات مبنون ولم يهن أجل ويأخذ الضامن من مضمونه ثابت ما أداه من ديونه والشاهد العدل لقائم بحق إيتاؤه إيتاء مطلوب به الضامن حق وضامن الوتي على ما أنكر داو إن خشيت ألا يحضر من بعد تأجل لهذا المدعي بقدر ما استحق فيما يدعي آه، وما على الحميل غرم ما حمل bai zama wajibi alal hamili akan wanda ya lamuni ba gurmu ya biya ma hamal abin da ya ɗauka, in mata mazmunun idan wanda aka lamuntan ya rasu wa lam in ajal alhalin ajali bai yi ba idan wanda ka lamunta kace idan bai biya bashin sa ba za ka biya masa sai ya rasu kafin ajalin yayi ko kuma za ka kawo shi sai su kafin ajali lokacin biyan bashin sai yi to bai zama wajibi a biya bashin ba a wannan lokacin abin da ya sa bai zama wajibi ka biya ba saboda wanda ake bin bashin ko dai ya zama yana da wadata ko kuma ya zama ba da shi idan ya zama mutum ne mai wadata shi kenan dama za a ɗauka a cikin dukiyarsa ne sai a biya wanda yake bin sa bashi saboda ka'ida ita ce kullu man mata faqad hallat diyunu dukkan wanda ya rasu to duk basussukan da ake bin sa lokacin biyan bashin yayi ko da ma ajalin yana gaba tunda ana bukatan a biya bashi ne a riba gado idan mutum ya rasu sai zama ana bin sa bashi sai baki zai biya an yi ajali baki to sai aka ce sai an jira bakin kan a biya sannan a riba gado ai kafin zuwa baɗin kuma magadan da su san matsala to sai a ce kawai yanzu a biya yanzu yanzu to idan ya zama na ka lamunci wani akan cewa in bai biya ba za ka biya masa sai kuma ya rasu sai zama kuma yana da kadarori to kawai lokacin biyan bashinsa ya yi sai a biya daga abun da ya bari daga tarikansa abun da ya bari shi kenan kai ka kubuta idan ko ya zama na wanda bayi da shi ne sai ya rasu to bai zama wajibi ka biya bashin yanzu ba ma'ana shi ne inda yana da shi sai dole a biya bashin yanzu kafin a riba gado to tsere su kuma bai bar komai ba to ba za a ce dole dole kai da ka lamunce shi dole ka biya yanzu ba za a jira sai wannan ajalin yayi ko da zuwa shekara nawa ne idan magadan ba su biya ba kai sai ka biya daga ba sai ka jira lokacin da suka samu sai su biya ka to kaga shi ne wanda ya dau lamuni yana zama wajibi ya biya ne don shi wanda ya rasu bai da abin da zai biya amma kuma bai zama dole biya yanzu ba ya zuwa wani lokaci saboda maza sun ya ce azza'imu ghaimun wad-dainu maqbiyun duk wanda ya lamunin wani ita na cewa ne a bashi bashi to fa idan bai biya ba za ka biya shine zaminul maliki ko an neme shi an rasa zan zo da shi dole ka zo da shi in baka zo da shi ba za ka biya saboda Allah ce dukkan wanda ya lamunci wani zai biya bashi kuma dama abun biya ne dole a biya ko kai ka biya ko kuma wanda ake bin bashin ya biya hadisi ma Ahmad ingantaccen hadisi ibn Arafa yana cewa wa mautul gharimi maliyan yujibu ta'jilul qada'i min tarikati wa mautuhu ajiman la yujibu 'ala al-hamili ta'jiluhu wato mutuwan wanda ake bin bashi in dai mawadaci ne yana wajabta a yi gaggawa a biya bashin ko da lokaci bai yi ba a cikin dukiyar jibari in ko ya mutu bayi da shi to bai zama wajibi akan wanda ya lamunce shi ya biya yanzu yanzu ba sai a bari sai ajalin ya yi in bai biya ba sannan sai a ce ya biya amma in ajalin bai yi ba ba za a tilasta masa ya biya ba to wannan idan shi wanda ake bin bashin ne ya rasu idan ko wanda ya lamuni shi ya rasu ba kafin wato ainihin ajalin ya yi ka lamuncewa ne Ka aka ba shi kaya na dubu ɗari misali akan in an samu matsala kai za ka biya sai ka mutu kafin wannan lokacin biyan ya yi ila an yi ajalin zuwa wata biyu ko wata uku to yanzu za a biya bashin nan daga cikin abubuwan da ka bari ne ko kuma za a jira wancan ajalin mutumin bashin ya dawo a kansa ya biya ko kuma sai za a jira zuwa lokacin ne idan mutumin ya kasa biya kai a biya cikin kayan da ka bari a'a idan ka rasu kai da kai masa lamunin take kafin a riba gado za a ɗauki bashin da ake bin nan dubu ɗari da na misali a cikin dukiyar da ya bari za a dau dubu ɗari sai a biya wanda ya wa garanto sannan daga baya in ajalin ya yi wancan ya samu kuɗin sai ya biya magadan idan ko bai samu ba sai magadanka suna bin shi wancan ɗin amma dole a biya wannan bashin domin ya bashi bashin ne saboda ka ce za ka biya in bai biya ba to kaga wannan kaman wani bashi ne dama da yake kanka sai a sa masa wannan ka'idan kullu man mata faqad halla duyunuhu dukkan wanda ya rasu to lokacin biyan bashin sa yayi ya zama bashi a kanka tunda bashin wani ne ka tsora wa kanka idan idan bai biya ba domin idan aka riba gado ba a biya ba ba kuma idan ya kasa biya ta ya za a biya sai kuma kare su kaga dole cikin tarikanka abin da ka bari shine za a biya shine ma mali yake faɗa cikin almudawwana ce idza mata zaminu قبل tajilu فللطالب تعجيل حقه من تركته ثم لا رجوع لورثته حتى يهل الأجل idan mutum ya rasu kuma bayan ya yi lamuni kuma ya rasu kafin ajalin lokacin da za a biya bashin wanda ya lamunta to shi wanda yake bin bashin ya ga dama ya ce a biya shi yanzu yanzu daga abin da shi wanda ya lamunin ya bari saboda bashi ne kaman bashi ne a kansa kuma lokacin biya ya yi tun da ya riga ya rasu to da aka sai a bani yanzu in ya ga dama sannan su magadan da aka karɓi dukiyan a wurinsu su kuwa ba dama su koma wajen wancan mutumi wanda ake bin bashi har sai ajalin yi tukunna lokacin biyan bashin ya yi, sai su ce to dama wani ya lamunci babanmu kuma da ya rasu mun biya abin nan eh, babanmu ya lamunce shi da babanmu ya rasu mun biya masa bashinsa saboda haka mun biya wannan bashi din na wanda wani yake bi to yanzu lokacin ya yi sai ka biya mu tunda dama in ka lamunci mutum in ka biya to kuma bashin yanzu ya zama kai ne kake bin sa kai ne kake min sa bashi zai biya ka ba wai ka biya masa fi sabilillahi bane a ka ka biya masa ne kar a sake tambayan sa a bisa shi zai biya ka da fata mun fahimta to sai ce shine baitin gaban ma kenan wa ya'khudhu adh-dhaminu min madmunihi thabita ma addahu min duyunihi wa ya'khudhu adh-dhaminu shi wanda ya lamanin zai karbi zai karbi sabita ma addahu tabbataccen abun da ya bayar min mazmunihi wato daga wanda ya lamuntan min diyunihi daga basussukansa wa ya adh-dhaminu shi wanda ya lamuni zai karba min mabnuni daga wanda ya lamunta sabita ma addahu tabbataccen abun da ya bar min diyunihi na bashin sa idan ka lamunci wani dubu ɗari sai ya kasa biya ka je ka biya masa bashin dubu ɗarin to zaka zo kuma ka karbi dubu ɗarin a wajen wanda ka lamunta ne dama ba wai in in ka ce in biya ba zan biya dinnan a matsayin ka biya masa ne har abada ba a'a a matsayin kai ka biya masa bashi ne sai dai kai kaga dama ne kace ka cika ka ya ce masa to da aka ce sabita ma adda cin abun da ya bar kaga abun da ka bar din ya tabbata ke da za ka yi da za ka yi lamuni wa wani cewa bashin da ake bin sa kar a daure shi idan bai bayar ba zuwa lokaci kaza za ka bayar shikenan lokacin ya yi sai ka bayar to don ka bayar yanzu ya zama kana bin shi wancan wanda ake bin bashin ne bashin to shi mutumin sai ya ce sam ba ka biya masa bashi ba daga gaba da ma alkali ya ce dole ya biya ka har sai idan an samu shaidu ya tabbata cewa ya biya maka wannan bashin ko kuma ya yi ikirarin lalle an biya masa wannan bashin shi sa aka ce sabita tabbataccen ma dawo abun da ya bayar min juni na bashinsa kaga sai ya tabbata kenan hanyoyin tabbatar bashin kuma ko dai ikirarin wanda kalamunta ikirarin wanda kalamunta cewa lallai an biya abin nan an biya masa bashi lallai wani ya biya mini bashi kenan to tun ta biya sai ka biya shi a al-ikraru a min ash-shuhudi wani lalle ana bi na bashi wani ya ya mini wannan bashin to shi kenan sai ka biya shi wannan ya fi ma a kawo shaida ko kuma in ka ce san bai biya maka bashin ba to je nemo shaidu guda biyu adalai cewa ya biya maka bashin in ya samo shaidu biyu adalai ya biya maka shi kenan sai a sai a abun nan sai a tabbatar da wannan alkali sai ya tilasta shi wanda aka biya wa bashin ya biya shi wanda aka biya wa bashin ya biya shi wanda ya biya masa ne saboda haka a nan ba ruwan mu kenan da wanda ake bin wanda ake bin bashi don wanda ake bin bashin ya ce ai wani ya biya mini bashin alkali ba ruwansa da wannan saboda ai dama shi neman kukuta yake ko a ce an biya masa bashin kada wancan ya tambaye shi to shi ba za a kula da maganar sa ba ya ce ai wani ya biya mini yanzu shi yake bi na ba a'a sai in wanda aka biyan ne ya ce lalle ya biya ni bashin da nake bin zaidu sai a ce to lallai wannan an ta. ko kuma ka kawo shaidu adalai guda biyu sai alƙali ya tilasta masa ya fita kaga duka harka akwai shari'a a ta galibin lamuni ana yin sa a wurin alƙali ne dama in ka kai ƙaran mutum ne maimakon a ɗaure shi sai wani ya zo ya ce a ku ku bar je ya nemo zuwa lokaci kaza in bai biya ba zan biya to in bai biyan ba fa kai ne za ka biya to in ka ce ka biya din shi wanda za a biyan yayi inkari yace baka biya ba kaga sai ka kawo hujja A kawo shaidun cewa ka biya in ka kawo shaidun ka biya shikenan sai a tabbatar da ka biya sai a sa wanda ake bin bashin dole ya wato ainihin ya biya ka shi kuma wanda aka biya bai ta sake magana akan akan bashin ba yace wa shahidul adlu li qa'idin bi haqq ida'u matlubin bi hibba min haqq wa shahidu mai shaida al adlu adili li qa'imin bi haqq wanda ya tsaya yana neman haƙƙinsa to ita'u matlubin bihi zamina bayarwan matlubun wanda aka kai kara bihi da wannan shaida guda ɗaya adalin ya bada abdamina mai lamuntansa haq ya zama wajibi wannan kuma idan ka kai karan mutum ne kana bin sa bashi misali miliyan ɗaya a wajen alkali aka ce ka ga shaidu sai ka kawo shaida ɗaya adali to yanzu ba za a saki wanda ake bin bashin ba ko dai ya biya wannan bashin ko kuma a ɗaure shi idan ka ga ba a ɗaure shi ba in bai biya ba sai dai in ya kawo mai lamun ce masa baminul mal wanda zai biya wannan wannan kuɗi ku sake shi zuwa lokaci kaza in bai biya ba ni zan biya to wannan sai a sake shi me yasa saboda ai hujjoji sun kusan gama tabbata shaida guda ɗaya ne aka samu adali yanzu abin da ya rage saura ɗaya dama dun biyu ne ko kuma sauraron tsuwa idan rikicin na dukiya ne to da aka duk inda aka samu shaida ɗaya adali ya maka shaida kana da haƙƙi akan wani yi akwai alaman kana da gaskiya kawai da adalin zai ƙarfafa wannan maganan kan zai ƙarfafa wancan shaidan ne to kafin a kawo shi yanzu idan aka bar wancan ya tafiya zai iya gudu tun da ya san hujja ta tsaya a kansa zai iya gudu to sai a ce a'a ko dai ya jira ko a daure shi ko ya kawo baminul waje? wato baminul mali kai wanda zai lamunce wannan dukiyan ko kuma ya bada kuɗin don shari'an ba ta tabbata ba a mayar masa saboda ka anan sai a ce haƙƙi ya tabbata a kanka da shida ɗaya sauran shaida guda ɗaya ko kuma rantsuwan wanda ya kawo ka kara saboda ka ba za ka bar wannan wajen ba har sai ka kawo wanda zai lamunce ka ba samu wani mai kuɗi wanda zai bar garin ba wanda ya fi karfin abun ya ce a ah, ku kyale shi in bai biya ba zan biya shikenan sai a bar shi idan bai biya ba sai a kawo mai kuɗin nan sai zo ya biya in ko bai kawo wanda zai lamunce shi ba sai a daure shi kawai sai a daure shi to wasu malamin suka ce ba minul wajihi zai kawo ba dole sai ba minul mali ba wato wanda zai dau belinsa kawai in bai dawo ba zai kawo shi in bai dawo ba zai kawo shi zahirin abin da malin ya tafi a kansa shi sai ya kawo min mali in bai biya ba zan biya in bai dawo ba zan biya amma sun suka ce a za a iya samo mai ɗaukan belinsa kawai idan bai dawo ba zan kawo shi zan je in kawo muku shi a sa abin na daure shi idan ya gudu ba ka in baka kawo shi ba za ka biya kenan irin wannan idan malamai sun aka bani duk yadda alƙali ya shi shine shari'an kamar. idan alkali ya rinjayar ba za a sake shi ba sai ya kawo garanto mai biyan kuɗin in bai biya ba to sai zama dole sai ya kawo mai biya in kuma yarin jihar a ko da garanto ne wanda zai kawo shi kawai ko da bai biya kuɗi ba ya kawo shi dai kotu to za a iya sai a tafi akan haka alkali sai tabbatar da wannan wani ya ɗau ka idan baka dawo ba shi za a kama kuma dole ya biya kuɗin in bai kawo ka in ko ya riga kawo shi kaga ko da ba kuɗi ya kawo shi shi ya fita ba sai ya biya wato ainihin kuɗin ba sai ce wa baminul wajhi alama ankara wa mu in khashiyata Allah ya hura min badi ta'jili li hadha al-mudda'i bi qadri ma sahaqa fi ma yadda'i wa baminul wajhi wato mai lamunta na fiska wato mai daukan belin mutum wajibi ne alama ankara a bisa wanda inkarin da'awan ri'in da'awan wani mutum kashe ta Allah ya bura domin tsoron kar ya zo domin tsoron kar ya zo wato duk wanda aka kai karansa aka ga alaman gaskiya wane ina bin sa kaza bai biya ni ba ko ya sai kaya na bai biya ni ba misali ya sai mota ta miliyan uku bai bani ba to wannan mutumin fa ba za a bar shi ya tafi ba har sai ya kawo mai benin sa shine zaminul wajhi kenan ba wai wanda zai dau alƙawarin zai biya ba in bai ba wanda zai dau alƙawarin zai kawo shi in bai zo ba in bai kawo shi ba nan ne zai biya shine zaminul wajhi mai daukan bilin sa amma min ba'di ta'dilin li hadha muttai bayan an yi ajali ga wannan mai da'awan bi kadari mastahaqqa fi ma yadda'i da gurgudun abun da ya tantanta fi ma yadda'i cikin abun da yake da'awa wato shi wanda ya kai karan zai ce wani na kawo karansa ya ce kaya na bai biya ba miliyon biyu misali sai ya ce to kaji wani ya kawo karanka kama mutumin nan a gaban kotu cewa yana bin ka miliyon biyu ka sai kayan ka bai biya ba idan ya ce eh haka ne kaga shirya ta kare to kawo kawai ba bashi sai ya ce san ba abina ko kobo ko abu ne na siya a wurinsa to kaga yanzu za a ce wanda ya kawo kara ya kawo shaidu to cewa ya kawo shaidun nan yanzu idan aka kyale mutumin nan ya tafi ai zai iya gudu shine ma'anar kashe ta Allah ya bura ko ga an yi ajali sati ɗaya ko sati biyu kila ba lalle ya dawo ba to in bai dawo ba ina za a same shi to sai a ce ba za a bar ka ka tafi ba har sai ka kawo ne maka shaida abin nan mai maka lamuni mai mai ɗaukan belinka shi ne sai a ce je kawo mai ɗaukan beli idan ya kawo mai ɗaukan beli shi kenan sai a bar shi ya tafi kuma gwargwadon abin da shi wanda ya kawo ƙaran ya nema na adadin kwanakin da za a bashi ya kawo shaidu gwargwadon yadda za a ce to lokaci ka za ka kawo shi misali idan shaidun a kusa ne kaga kila sati ce zai wadatar ko kwana uku ma in shaidun nesa ne kila za a ce wata ɗaya kafin a je a nemo shi kila yana wata jiha mai nisa ko wata ƙasar ma shi shaida ɗin to shi kenan sai a ce to yanzu an baka kwana kaza felinsa zuwa sati biyu ko felinsa zuwa wata ɗaya ka zo da shi idan baka kawo shi ba kai za mu kama kuma kai za ka biya wannan wannan haƙƙi ne to da haka idan wancan ya je kawo shaidu ta tabbata in wancan ya zo shi zai biya in bai zo ba kuma kai da ka ɗau belinsa kai ne za ka biya wato ainihin wannan haƙƙi to amma duk ajalin da za a sa ya zama ajali ne da ba zai cutar da wanda aka kai karan ba zai zama wani dogon ajali ne a je ajiye shi a gidan yari misali a ce wata ɗaya ko wata biyu shi wanda ya jawo bai samo shaidu ba kaga za a cutar da shi wanda ya inkari domin bangaren wanda ya inkari shi yake da karfi akan bangaren wanda ya kawo kara duk mutumin da ya kawo karanka ya ce ina bin ka dubu ɗari ko dubu hamsin ko miliyan ɗaya to a kotu a ka'idan shari'a ta musulunci shi wannan mutumin bangaren sa bai da karfi kai da aka kawo kara kai kake da karfi a wajen shari'a saboda al'aslu ma, a asali ya zama ba mai jinka ko kobo wanda aka cewa ana binka wani haƙi wannan wani abu ne da yake bijirowa kaga akwai shakka a cikinsa. ba a binka kuma ƙini ne alaƙinu la zo bi shi sa wanda ya kawo ƙara sai a ce je kawo shaidu shi kuma wanda aka kawo ƙaransa in ba a kawo shaidu ba sai a ce ya rantse kawai yake billahi la ilaha illa huwa ba a shi kenan sai kama hanya sai ya tafi to kaga shi yasa duk ajalin da za a sa kar ya zama zai takurawa wanda aka kawo ƙara ko zai cutar da shi so da ka sai je kawo wanda zai ɗauki zai ɗauki belinsa sai ce wakila illam yulfi man yadmanuhu lil khasmi lazimuhu wa la yasjunuhu Wakila wasu malamin suka ce illam yulfi idan bai samu man yadmanuhu wanda zai dauki belinsa ba shi wanda aka kai kara ana bin sa haƙi to sai a ce lil khasmi ga wanda ya kawo sa shine abokin husumansa lazimhu kalizimce shi wala yazjunuhu alqali bai zai alqali bai zai daure shi ba wannan ita ce fatawan ibnu ibnu qasim amun ce ya kawo beli bakan ya tafi an kawo karan mutum ana bin sa haƙi shi kuma wanda aka kawo kara, ina shaidu ya ce a ba shi lokaci zai kawo shaida cewa lalle yana binsa dubu ɗari uku sai muka ce to a nemi shi wannan wanda ya inkarin ya kawo wanda zai lamunce shi sai je ne ma bai samu ba ya za da shi to shi ne shi abdurrahman bin qasim ya ce idan wannan wanda aka kawo ƙaran wanda ya inkarin ba a binsa wannan kuɗin ko wannan haƙƙin sai je nemi mai ɗaukan belinsa bai samu ba gida bako ne a garin bai da yan uwa a garin ko abokane bai daɗe da zuwa garin ba to tambaya ne idan bai samu mai ɗaukan belinsa ba ya za a yi da shi to shi bin ƙazin sai a ce sai ce a gaya wanda ya kawo ƙaransa ɗin, ya je ya lizimce shi kar ya rabu da shi amma ba za a ɗaure shi ba Shi ne ma'ana duk inda ya shiga ka shiga inda ya zauna ka zauna inda ya tashi ka tashi shikenan an tashi daga kotu in gida ya tafi ka tafi gidansa idan ya tafi shagonsa ka tafi shago ya tafi inda zai hire hira in zai je hotel ya ci abinci in zai tafiya zuwa Kano ka bi shi zuwa Kano duk inda ya je sai ka dinga bin sa kawai ba za ka rabu da shi ba har sai ran da aka kawo du ko kuma shi ya zo da wanda zai ɗauki belinsa kaga idan an ji wani lungu yana da wani takobi kawai sai ya sare wuyanka kawai ya yi gaba shi na an huta kawai wannan hukuncin ya yi? wannan hukuncin bai yi ba ai ya zama kai kake wa kanka hukunci to me amfanin zuwa kotun kenan in za a ce to kalizimce shi in kato ne wanda ya fi karfin kafa ya zo zai shiga gidansa kai ma za ka shiga ne ko ka zo ka makale a kofar gidansa yana fito a ganka kana ya to kai din baka da aikin yi ne <laughs> duk gonar ka ka bar gonar ka za ta rufi ciyawa ya cinye gonar ka shago ka kulle shagon ka duk kusomin ka su watse wurin sana'anka ba kowa ya za ka yi tafi gidanka ce kawai a je a yi ta kai binsa kawai duk inda ya zauna ka zauna inda ya tashi ka tashi inda ya shiga ka shiga in ya fita ka fita ina ganin yana zuciya zai make ka dole za ka ba shi haushi to gaskiya wannan hukuncin akwai nazari akwai abun dubawa a cikinsa duk da cewa babban malami ne ba da fatawan babban ɗalibin imam mali wanda ya shekara ashirin yana karatu wajen imam mali amma malamai sun ce da kulli jawabin kabwa ko ne in garman doki duk yanda ya iya tsere wata ran zai tuntube sai wani doki ya zo ya wuce shi wani kulli saifin nabwa duk yanda takobi ya iya wato sara irin kankara ya sare abu to wata ran za a buga kuma ya zama bai sarin ba zai kushi to duk ƙwarewar malami wata ran zai iya wata fatawa wanda ta ɗan saba da ya yi nazari da kyau kila da ba haka ya kamata ya kamata ya faɗa ba to shi yasa ne yace wa ashbah wa ashhabun bi zaminil wajhi qaba alaihi hatman wa bi qawlihi al qaba amma malan ashhabu shi kan bi zaminil wajhi qaba shi ya hukunci yace dole ne wannan mutumin ya kawo mai daukan belin sa kawai hatman qaba alaihi hatman Sai masa hukunci dole ya kawo mai daukan beli kawai magana a ce ka bi shi ma kai ta inda ya shiga ka shiga bata taso ba ya mai daukan beli kawai in ba haka ba fa zai shiga gidan yari kuma bi kauli hilka ba da hukuncin sa ake da maganan sa ake hukunci a kotuna saboda haka sai a ce to kawai ya je kawo mai lamuntansa idan bai kawo ba ba za a ba za a tafi ba ba za a ce ka bi shi ba kuma da wannan maganan ne alƙalai suke hukunci saboda wannan maganan ta fi fikihu amma ya za a sa shi a gidan yari din za a sa shi a gidan yari bayan wanda ya kawo ƙaransa yaransa ba an ce nemo mai beli bai samu ba kai kace kana bin sa haƙi ne shi kuma ce ba ka bin sa kace ka mai beli sai je kasa kawo mai beli tun da ya kawo mai beli ya kasa kawowa ba za a bar shi tafi ba kai ka je ka nemo shaidu za mu tsare shi kafin ka kawo shaidu to amma ba za a tsare shi ba sai kai da ka kawo ƙaran ka rantse billahi allazi la ilaha illa huwa kana bin sa wannan haƙi haka don a karfafa magana saboda mun gaya muku bangaren wanda ake tuhuma yana da dan karfi saboda haka sai rantse billahi allazi la ilaha illa huwa mutumin nan yana mutumin nan yana bin sa bashi ko kuma yana da haƙi akan mutumin nan kaza to kaga za a maganan ta danyi karfi sai a ce to a je a ajiye shi zuwa lokacin da zai kawo zai kawo shaidu amma fa wannan idan shaidun a kusa suke shaidun bai wuce kwana uku ba kila ko sati amma in shaidun suna nesa kamar wata ɗaya ke bukata ko biyu ko uku to anan sai a ce shi wanda aka kawo ƙaran ya rantse billahi la ilaha illa ko wanda ya kawo ƙaransa bai da haƙƙi a kansa idan ya rantse sai a ce kama hanyanka ka tafi kai kuma ka je ka nemo shaidu duran da ka samo shaidu ka zo ka sake shigar da kaba a to yanzu idan ka tsare shi ka san ka da shaidu da ka kawo karansa dama ka kawo shi don ka walakanta shi ne sai ka ce bayan wata ɗaya ne za ka je ka kawo shaidan sai ka rantse aka tsare shi wata ɗaya ka ga ko ka dawo ba shaida ka cutar da shi to shari'a tana duba irin irin wannan saboda ka wannan shine fiqihun kenan wannan ka kaga ita tafi inganci ka kawo mai beli in baka kawo ba shi wanda ya kawo karanka ya rantse sai a tsare ka idan shi dunka a kusa suke idan ko a nesa suke shi kenan sai a ce shi ya rantse ya tafi shi ko wanda ya kawo karan idan an ce ka rantse billahi la ilaha illa huwa kana bin sa wannan haƙin sai a tsare maka shi zuwa ka kawo shaidu sai ce a ni ba zan rantse ba to sai a ce wanda aka kawo kara kama hanyar ka ka tafi a tun da yake rantse akwai alaman bai da gaskiya sai a ce ka tafi ka je ka nemo shaidu ran da ka kawo shaidu ka zo ka sake shigar da kara ko ka zo ka tare shari'anka yanzu an an kwantar da ita ta kaga wannan shine alƙalai suke hukunci da shi saboda shi ne ya fi yin a wannan magana ita tafi tafi adalci a cikin ko tafi zama daidai a cikin maganganun da da aka faɗa sai ce wa yabra'u ulhamilu bil wajhi mata ahdara mazmuna li khasmi mayyita idan mutum ya dau wato beli na mutum ya zai kawo shi rana kaza in bai zo ba ni zan kawo muku shi ka san mun ce in bai kawo ba sai ya biya ko da azza'imu wa dainu maqdiyun manzala ya ce duk wanda ya lamunce wani in bai in bai biya ba ko bai kawo mutumin ba in na kawo ne to sai ya biya to yace zai kukuta yace wa yabra'ul hamilu bil wanda yake daukan beli yace zai kawo mutum zuwa rana kaza kar a tsare shi to yana kukuta ne fa mata ahbara madmunan duk lokacin da ya kawo wanda ya lamunta ɗin kasmin ga abokin shari'ansa ta ina ce. wato kamar tambaya ne to in ya mutu kuma ba sai a ce ka kawo gawansa ma'ana dai duk wanda kake za ka kawo shi ran kaza dole sai ka kawo shi ko ka kawo shi a raye ko kuma ka kawo gawansa amma idan baka kawo shi a raye ba baka kawo gawansa ba to baka kubuta ba saboda haka dole ka biya wannan haƙi shine ma'anan abun nan ahbara madmunan li mai mayyita zai kawo wanda ya lamunta ɗin wanda ya ɗaube beli din zai kawo abokin husumansa shi wannan mutumin mai ko da yana macicce ne wato dole ka zo da shi hayyan au mayyitan ko yana raye ko baya raye to idan ko ya mutu a wani gari ba ba garin da kuke ba amma a ce kuna shari'a a nan yola shi kuma yana Legas ne sai mutu a Legas. za a kawo gawansa garin nan ne kaga za a bunne shi a can ba za a jira ka ba yanzu abin da za ka yi shine ka nemo shaidu adalai guda biyu ka tabbatar da cewa wannan mutumin ya rasu idan ka tabbatar da cewa ya rasu shikenan a kubuta sai a ɗauko daga tarikansa sai a biya wannan wannan bashi abubuwan da wato ainihin ya bari Sau da haka za ka tabbatar da rasuwansa ne idan ba garin kusa ba ne in ko garin kusa ne to sai ka zo da ko da gawarsa ne idan ba ka tabbatar ba ka zo da gawan ba babu shaidu to dole ne ka biya Sau saboda azza'imu mu ba shi da hakan ya rasu Ba ka zo da gawansa ba shikenan kenan ai dama an ce in ya gudu za ka biya ne to sai kaddara ya gudu ne kawai yanzu babu ya gudu ne baya son baya son ya biya alkali sai hukuncin cewa kai ne zaka biya duran da ya bayyana sai ka je ka karbi kuɗin ka wurin sa wa akharu sa'ila lil irja'i kal yawmi 'inda al hukmi bil ada'i in ja'a fil hali bi zaminin wa in lam yati bil hamili bil mali sujin wa akharu sa'ila sun jinkirta wato mai roƙo lil irja'i da jinkiri wanda yake roƙon a ɗan jinkirta masa bayan an yi hukunci cewa wane yana bin ka haƙƙi ga shaidu sun tabbata ya ce haƙƙinsa kawai ya ce to da Allah a ɗan bani dan lokaci kalliyo kamar rana ɗaya ko kwana biyu inda hukumi ba yayin da aka yi hukunci bil a da kiya wato an tabbatar da shaidu cewa yana bin ka haƙƙi ga shaidu biyu a adalai ko shaida da rantsuwa kaga ba an ce ka biya ba ya kamata ka biya take ne ai sai ka ce gaskiya yanzu bani da kuɗi a ƙasa A matsala a bani kwana biyu zan je in sai da wani abu nawa in kawo ko zan karbi aro wajen wani ko ina bin wani kuɗi zan karɓo in zo in bayar kwana ɗaya ko kwana biyu da aka ce kalyomin nan ba kwana ɗaya kawai ba kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku za a amsa ainihin abin da yake bukata a ce an ɗan jinkirta masa kwana ɗaya ko kwana biyun amma da sharaɗi in ja a filhali idan ya zo take a wannan lokacin bibaninin da mai lamuntansa ya zo da mai ɗaukan bene wanda zai ce idan bai biya ba zan biya ya zo da garanto wanda zai ce to a a bar shi kwana ɗaya ko biyu in bai biya ba to ni zan biya to nan ne za a kyale shi wa illam yati bil hamili idan bai zo da mai lamuni bil mali na dukiyan ba sujin sai a tsare shi sai zamana bai samu wanda zai zo ya ce ku bar shi kwana biyu ko kwana uku in bai kawo muku kuɗi ba ni zan kawo muku ya zagaya bai samu ba aka nema ba a samu ba to sai a tsare shi idan an tsare shi sai a ce to me yake da shi ai yana da motar hawa sai a dan sa? alƙali sai ya sa kayan a kasuwa ai kililin kayan sai a sa shi a kasuwa wasu kadarorinsa shi kenan sai a sai a sayar sai a zo a biya wanda za a biya idan an biya shi shikenan sai sai a shi abin nan sai a sai sake shi ba za ka kenan ba minul wajhi ake ne ko kuma in bai samu wanda zai lamunce shi ba ya kawo wata kadara wanda za ta ainihin zama kaman jingina cewa idan bai dawo ba za a iya sai da wannan abun a biya wanda yake jinsa wannan haƙi Ba za aka sai a kawo wannan ƙadaran idan an kawo ta ya ce to je ka zuwa kwana biyu uku ka kawo kuɗi idan kwana biyu uku ya kawo kuɗi shi kenan in bai kawo ba kuma sai a sai da wannan kadaran sai a biya mai haƙi mai haƙi haƙinsa haka nan babu wani matsala ya riga ya bar abin ya bar jingina ya bar jingina ba damuwa ba ne wannan shi ne ƙarshen wannan babin duk abin da ake neman lamunin nan wani haƙƙi ne na bashi ko dai tuntunin dama ana bin ka bashin aka ce ka biya ba ka biya ba ka kai karanka wani ya zo ya dau belinka yace a sa masa rana kaza idan bai biya ba zan biya ko in bai biya ba zan kawo shi ko zan nuna muku inda yake ko kuma an zo za a bashi bashin ne sai aka ce a'a bal a yadda da shi ba ba za a bashi ba dole sai ya kawo garanto sai kuma sai ka zo ka tsaya masa a bashi kaya ko a bashi kuɗi zuwa lokaci kaza in bai biya ba ni zan biya ko kuma zan kawo muku shi ko zan nuna muku inda yake wani abu ko a gaban alkali ne ko a gaban a gaban alkali ba saboda haka idan baka biya idan baka biya ba ga shaida ka sa hannu mutum bai biya ba kai ma baka biya ba to za a iya kai ka kuma a je wajen alkali alkali ya hukunci da wannan ya sa ka dolin ka ka biya babu yanda ka iya to shi abin da ya shafi bashi kamar lalura ne na dan adam idan bai da hali yakan iya zama lalura yakan iya zama kuma haja wato bukata duk wanda zai fi bashi a duniya in ya wuce ɗayan biyun nan su abin da zai in ya karya ki bashi to wauta ne ko dai zama lalura ne misali baka da abincin da zaka ci ko baka da kuɗin da zaka sai magani ko rigan da zaka sa ko wani abu ta tafiya ta kama ka na lalura ko ta bukata sai kai bashi idan kai bashi sai kai wannan lalura to kaga duk wanda bai da shi to ai akwai laluran cin bashi a rayuwarsa sai dai in ya rasa mai bashi ne wannan ba matsala ba ne ko kuma haja ne bukata ne kana da wadatan da zaka iya yin abun da dukiyanka kai amma in ka yi abun da dukiyanka za ka takura sai taɓa jarinka sai dan taɓa maka wani abu a rayuwanka to sai ka je ka ci bashi domin kar ka cutu sai ka samu nan gaba in ka samu sai ka biya wannan ana ce mata haja ita ma kamar lalura ne don muna da ƙa'ida ƙiya alhajatu tunazzalu manzilata barura ana saukar da bukata kamar bukatan ga kamar lalura ne kaga wannan shine cin bashin da ya kama a cike na to idan haja ne in za ka ci bashi ka ci daidai gurgudun ƙarfinka don ma na mai lalura kan bai da komai dama ne muwa zai je wannan bayan da iya dole ya ci bashi in haja ne ka ci daidai gurgudun yadda inda ka iya biya idan ka ciwo yadda ya fi ƙarfin ka yadda ba za ka iya biya ba to ka ganin ma ka yi shirme kenta ka je ka ciwo bashin kai kana ganin ga kuki a hannunka kanka an kara ka shiga jarinka sai ka zo kuma biyan bashin sai zo ya gagara kuma ka shiga wani hali amma in ka ci abu bashin da ka fi ƙarfinsa to kaga wannan baka da matsala to akwai kuma wanda shi cin bashin ya ɗauke shi kamar cin dukiyoyin al'umma ne kawai shi ta wannan hanyar ne zai arziki wannan shi ne na wautan ka ci bashin wannan ka ci ka ci wannan kuma ba da niyan biya ka ciyo bashin wannan ka ciyo bashin wannan wai kai kana tawalwala cikin kudaden jama'a wannan sunan sawawa domin kan ya kada zai ga basu suka sun yi masa yawa ta yadda kuma bai zai iya biyan wannan bashin ba shikenan bashi ya zama masifa har ya zo kuma ya walakanta Ka kaga wannan ba lalura ne ta sa shi ya ci ba ba bukata ne amma ya dinga ɗebo dukiyoyin jama'a har ya dinga fataka a cikin dukiya yanzu akwai wanda zai je ci bashi a banki shi kuma na banki karuwa yake yi ba wai fa yana da lalura ba ne haka kawai don ya zama mai kuɗi ya yi wada ya zama kamar mawadaci ya dinka riguna masu kyau ya sayi motoci manya-manya ya dinga fataka ya gina nan ya aje in ya gama ya sake gina nan kan ya ankara kawai bashi ya zo ya kewaye shi ya masa kuɗi har bashin ya zo ya fi ƙarfin dukiyarsa shikenan sai ya na za a zo a kama wannan kadaran ta a kama wannan aka sai ya dawo talaka kuma ya zama bai da komai ya zama abun tausayi ya zama wanda bai da shi dama ya fi shi jin daɗi ko kuma sai bayan ya mutu asiri ya zo ya dinga tonuwa da ana kansa mai kuɗi ne zama ba mai kuɗi ba irin wannan cin bashin bai da amfani bai da amfani manzala ta suma yana cewa man aka amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu wa man aqadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah hadisin bukhari duk wanda ya ci bashin mutane yadda niyan ya biya Allah zai taimake shi ya biya wanda ya ci kuma da niyan ya halakar musu da dukiyansu to ubangiji ta'ala sai ya halakar da shi a nan duniya da kuma lahira idan za ka ci bashi ya zama lalura ce ko kuma bukata ce ko da bai kai matsayin lalura ba ko da za ka yin abun da dukiyarka idan kai za ka ga ka ɗan za ka iya cin bashi ba matsala ba ne amma ya zama da kyakkyawan niyan za ka biya da kyakkyawan niyan za ka biya ya lafi make ka ka biya amma duk wanda zai ce yana ganin dukiyar mutane ganima ne ya ci wannan a wurin wannan ya je wannan ya karba ya je wannan ya karba wannan Allah zai halakar da shi a nan duniya da lahira a nan duniya zai shiga kunci sannan ya je lahira ma kuma sai an biya wannan bashi don Allah ta'ala ba ya yafe wannan bashi Allah ba ya yafe haƙƙin wani wannan shine haƙarin bashi hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim manzo ya ce alqatlu fi sabilillahi yukaffiru kulli shay'in illa ad-dayn shi a kashe mutum a wajen jihadi yana kankare masa dukkan laifuffukansa sai dai bashi Ko ne abu zai zama kafara ne ko ne abu amma in ana bin ka bashi ko ka mutu a bakin yaƙi tare da manzala sa suma ba za a yafe maka wannan bashin ba dole sai ka biya akwai haɗari. a wata riwayan yughfaru lishahidi kullu dhanbin illa ad-dayn kowane shahidi ana yafi masa kowane laifi amma da bashi to nan kama akwai iskali ko bashi laifi ne yana zama laifi idan kana da halin biya ka kika biya kai laifi shi ta zo a hadisi matsalul ghani zulmun saurin biyan bashin mawadaci zalunci ne to ba ma mawadaci ba layyul wajidi zulmun wani hadisi yuhillu irzahu wa uqubatahu kin biyan bashin wanda ya samu zalunci ka samu kuɗi ba ta ka zama mawadaci ba zalunci ne yana halatta a ciwo mutum mutunci ko a masa hukuma to kaga idan kana da shi ka biya. ya zama me ya zama laifi ya zama laifi ko kuma inda zai zama laifin dama ka karɓa ba da niyan ka biya ba ko da ko baka da shi ba da niyan ka biya ba ba ka yi ƙoƙarin ma ka biyan ba ba ruwanka da bashin ba ka ɗauke shi ma wani abu ba ba ka ƙoƙarin sana'a yadda za ka biya kuma ba ka da niyan biya to kaga wannan zalunci ne laifi ne ko ka mutu a jihadi Allah ta'ala bai zai yafe maka wannan laifin ma har sai ka biya da kyawun ayyukanka za a biya ko a nan duniya magadanka sun biya maka washe yasa wani da ya zo zai tafi jihadi fi sabilillah ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu idan na tafi na yaki fi sabilillah sala dukkan laifuffuka na an yafe mini manzon sama dole ya ce dole laifuffukan ka an yafe maka in dai kai jihadin nan sabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudbin kai hakuri a wajen yaƙi kuma kana yi don samun lada kuma ka fuskanci abokanin gaba baka gudu ba duk laifukan ka an yafe maka sai kama hanya zai tafi sai malaika jibril zai ce manzon sama illa daina sai dai bashi ba za a yafe masa manzon sama sai ce ku je ku kira mutumin nan ku kira shi aka zo aka kira shi yace me kace dazun yace ya suna cewa ne yanzu idan nayi na je jihadi fi sabilillahi aka kashe ni dukkan laifuffuka na an yafe mini gaba daya manzon sama ya ce na'am in dai ka yi haƙuri a wajen jihadin nan ba kai ka kare sa kanka ba kenan ba kai raki ba kuma ka fi lai don neman lada ka fiskanci abokanin gaba ba ka gudu a wurin yakin ba saboda tsoro to za a gafarta maka dukkan zunubanka illa daina sai dai bashi yace akhbarani bi zalika jibril jibril ne ya gaya mini wannan yanzu yanzu ne yazo ya gaya mini shi ma yanzu aka masa wahayin haka ne kada li zalika jibril yace jibril idan ya gaya mini ka zo ba hadarin bashi ma nan duk abin da kai jihadi ma ka san jihadi kan so daukar jarike gaba daya kuma duk wanda ya shahada a wurin jihadi an ce ce ma ya rasu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kar ku ce masattu ne wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat kar kai zaton ma sun rasu kar kai zaton mata amma duk da haka bashin ba za a biya ba yanzu wani zai roɗe ka ya ce akwai wani istighfarin da za ka yi wai a yafe maka zaluntan mutane da aka ko satan dukiyoyin al'umma da kai a ofis ɗinka don ne zai roɗe kai cewa in ka je aikin haji ko umra duk laifukan ka an yafe maka saboda haka duk abin da kai nan ka je aikin haji da umra wallahi yana roɗan ka ne jihadi ma bai zai yafe maka ba ballan na aikin haji da umra sai ka biya masu haƙi masu haƙi haƙin su saboda haɗarin bashi baban nan sanamatu bin al-aqwa yace muna zaune tare da manzala ta wasallam sai aka zo da wata gawa sai manzala sallallahu alaihi wannan gawan ana bin ta bashi aka ce a'a sai ya to bismillah ku isa ku sai mata sallah aka sake zuwa da wata gawa manzala sama yace ana bin ta bashi aka ce eh dinari uku me ya bari ya bar dinari uku sai ce to bismillah kaga ya bar abin da za a biya bashin kenan shikenan sai mata sallah aka sake zuwa da wata gawa ta uku manzon sama ya ce yaya ya bar wani abu aka ce bai bari ba ana bin sa bashi aka ce ana bin sa bashin dinari uku sai manzon sama ya ce sallu ala sahibikum ku je ku yi abokin ku sallah ni ba zan masa ba bashi ba saboda ana bin sa dinari uku bai zai iya biya duk bai da dukiyar da zai biya sai ku je ku masa sallah to shine Abu Qilaba a wannan lokacin Abu Qatada afwan abu da sai ce ad-dainu alayya rasulullah ya rasulullah zan biya bashin alayya dainuhu zan biya bashin ka masa sallah sai manzo Allah ta sama sai masa sallah sai masa sallah tunda an samu mai ne ko an samu mai mai biya masa ta amma a wata riwayan abokata da ya zo yaya ka biya masa bashin sai ce har yanzu dai ban samu na biya masa sake zuwa ka biya har yanzu sai ran da ya biya ya rasulullahi yau kan na samu na biya masa sai ce al'ana baradar tuhu yanzu fatansa sai sanyi da aka binne shi kaga wannan hadari ne ba kaɗan ba musamman ga wanda zai zo wai shi yana ganin kawai ya samu bulus ne kawai baya ma tunanin ya biya din wanda lalura ne ya yi abu ya gagare shi da kyakkyawan ya karba Allah zai duba da lamarinsa Allah zai duba lamarinsa amma mutum bai sakaci wanda galibi kuma abin da yake yake cutan mutane kenan na'am Allah zai iya jaraban ka ta karba da kyakkyawan niyya kuma ya jarabe ka baka iya biya da wuri ba amma insha Allah a kwana a tashi wata ran Allah zai taimake ka biya kamar yadda manzon sa ya faɗa wanda ya karba da kyakkyawan niyya Allah ta'ala zai taimake shi ya biya wanda ko dama da kyakkyawan niyya bane to kaga dama bai niyan biya din ba bai biyan ba to manzala ta sama a farkon musulunci haka ne idan ana bin mutum bashi to bai zai masa sallah ba to sai da aka saukar da annabiyu aula bil mu'minina min anfusi manzala sama shi fi tantanta da al'amuran mu'minai fiye da kawunan su daga nan duk wanda aka kawo shi za a masa sallah ne kuma manzala ya ce in ana bin sa bashi ku je ku masa sallah shikenan sai ya sai ya ce ni ne zan biya bashi da zaran an kawo mutum sai ce ana aula bil mu'minina min anfusihim ni na fi cancanta da al'amuran musulmi mu'mine fiye da kawunansu sai ce dukkan faman tuwuffiya min almu'minina fataraka dainan fa alayya dainuhu wa in taraka malan fa biwarasatihi duk wanda aka karɓi ransa ya rasu sai zama ana bin sa bashi to ni zan biya bashi bashin yana kaina Kuma zan sama sai biya wanda ko ya bar dukiya to dukiyan ta magadansa ne magada su je su su su su riba ka duba malam shugabanci irin na manzala ka suna. ba za a ce a duk wanda ya bar dukiya kuma a kawo ta baitul mali ba in matsala ka bari a warware maka matsalan ka in dukiya ka bari ka bar alheri kuma magadan ka su mori wannan alkhairi tun daga nan in an kawo mutum manzala sama ba mai da shi ko da ana bin sa ko da ana bin sa bashi to bashi ba laifi ba ne idan lalura ko bukata ta sa ka biya manzala ta salma yana cin bashi bashi kala kala aisha radiyallahu anha tace tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin 30 sa'an bi shay'in manzala ta an karbi ransa sulkensa na yaƙi rikan yaƙinsa tana jingina a wajen wani bai hudi saboda ya ari sa'i talatin na shi'ir kwano talatin na shi'ir wanda zai ciyar da iyalinsa da haka kenan ana bin sa sa'i talatin ya rasu kuma sun da ya ba da jingina aka bashi wannan bashin aka bashi wannan bashi ka sai an biya kafin a karɓo rigansa rigansa ta yaƙi so wannan na farko zai nuna maka cin bashi ba matsala ba ne inda akwai bukata manzan sama ya ci bashi don wani ma zai ci koyi manzo Allah a gaban sahabbai ka biya ni kuɗi na sai na mare ce ka bari in bugi wuyan sai rasulullah ya kashe shi manzo Allah ya a ina bi na bashi jale shi matsalan kawai lokacin biyan bashin bai yi bane ajalin da muka yi bai yi ba yanzu ka umurce ni da kyakkyawan biyan bashi shi kuma ka umurce da kyakkyawan neman a biya shi bashin sa manzo Allah ya sa aka biya shi bashin sa kuma aka ƙara masa sai a ƙara masa kaga duk da walakancin dai amma aka ce a kara masa to me abu na biyu wato iya mu'amala ta manzon Allah sallallahu alaihi ya aka ya bar su Abubakar Umar Usmanu Aliyu su Abdurrahman bin Auf duk ya kyale su ya je ya ci bashi a wajen Bayahude daga duk hadisin ba a cewa ya ci bashi wajen Abdurrahman bin Auf ya ci bashi wajen Sayyidina Usman sune masu kuɗin zamai sai da ya ce ya ci bashi wajen Bani wani hude. ko wani kafuri larabin kawai ya zo ya cakome shi wanda ina bakar ya ɗauki dukiyansa amma dukiyar manzo Allah ya san Allah Allah zai tasarrufi mali ya bakar kai fasha biyan da ya ga dama to amma maza su ma iya shugabanci ne irin nasa yanzu waɗanda suke kewaye da kai dinnan masu wadatan nan inda zaka matsa musu wani da Allah ba ni kaza wani ba ni ka sai su kosa da kai su tarwatse su barka manzo sama da zai dame su da bashi ba ni kaza taimaka min kaza ka kaga sai su dinga baya baya dan adam baya san wannan ko da bashi ne ba ma kyauta ba ni wata buƙatar ka wane ba ni bashi wane ba ni wane ida baka biya baka sake dauka kaga ka takura masa to daga nan sai kaga ana janye maka mutanen ka suna janye maka to shi yasa manzo ma gare je wajen hude idan bai da shi ma zai ce dare bayar ba in bai da niyan bayarwa kai zai ce ba zan bayar ba kai tsaye ba takura masa ba in kuma ya bayar zai zo ya nemi haƙƙinsa in ka bashi zai karba ta amma idan irin su abubakar umar ya ci bashin mutum in ya zo ya biya ma zai ce a ka bari kawai na yafe maka na yafe maka kaga zai ji nauyin ya karbi ya biya wannan bashin to shi sama za su ma sai bar sabon sai zai karba wajen wani bai duk kare mutunci ne da iya da iya shugabanci duk wanda yau ka zo ka ce ba ni yaron dubu ɗaya sai baka sai ka zo dawa da shi sai ce sai ce na yafe maka to idan kana da hangen nesa gobe ba za ka zo ka sake tambayansa ai da kunya ko akwai kunya amma idan kai kila ba da alaka da fulani ba fulata ni ba ne ba ka zauna da fulani suka koya maka kunya kunya ba kila ya gaje ka sake tambaya kamar ya ce ya yafe maka gobe maka je kai ka samu kawai inda za ka je ka na ba ka samu rijiya kawai to haushinka yake ji zai ji haushinka amma wanda za ka je ka tambaya ba shi sai ya zo abin nan eh, ka samu wane ga bashinka sai ka karba na gode Allah ya saka da alheri to wannan ya buɗe maka gobe ma za ka iya zuwa ka sake karban bashin gobe ma za ka iya karba, amma wanda bai karbi bashin ba ya ce ka je na yafe maka to ko da fa shi ya fi sabilillahi za ka iya zuwa ka karba din, to kai za ka ji nauyin gobe ka je ka sake ka sake karba za ka ji nauyin haka ballantana ma wani zai yi haka ne da niyan ya kore ka gobe kar ka sake sai ce ya bar ya ya ya bar maka shi to shi yasa manzo sama baya baya abun nan baya ainihin karba wajen irin wayannan wayanda suke jin nauyin sa sosai ina ba mun fahimta sai dai wanda zai ya karba zai ce zai sake karba in ya mayar masa zai karba to sannan eh, saboda hadarin bashi manzo sama yana addu'o'i ubangiji ta Allah ya riba shi da da bashi manzo Allah yana yawan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asami wal maghram ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga sabon Allah zunubai da kuma bashi so ne ya rasula ma aksara ma tasta'izu tasta'izu min al-ma'asami wal maghram ya rasula kana yawaita neman tsari daga zunubai da kuma bashi ba min al sai faɗi bashin kawai ya aka akai kake yawaita neman Allah ya tsare ka daga bashi sai ce to ai shi matsalan bashi idan mutum ya ci bashi in yayi magana sai ya ƙarya wa idza abna idza garima idza haddatha kadhaba wa za wa'ada akhlafa in kai magana kai ƙarya in kai alƙawari ka saba sai ka haɗu da wanda yake bin ka bashi sai ka ce wallahi ban samu bane in na samu zan baka kuma alhalin ka samu ko ko su kuɗi da nake tsammanin za a turo min ne wallahi har yanzu ba a turo su ba kuma alhalin babu ba ka yi ƙarya ko ka ce a gobe zan biya ko sai ranar juma'a sai ka zo ka saba kuma ba baka biya wa su wannan shi yasa manzo Allah yake neman tsari kullum Allah ya tsare shi daga bashi to kai ma ka roki Allah ta'ala ya tsare ka daga cin daga cin bashi a ah, sai na Ali radiyallahu anhu wani ya zo ya same shi an masa mukataba an ce ya kawo kaza ya zama da sai zo ya same shi ya ce masa wallahi shi fa ya gajiya to Allah sai na Ali ya taimake shi sai sai na Ali ya ce to ni dai zan ga maka wata addu'a wanda manzo sama ya koya mana ita bashin ka ko ya kai dutsen sir wani babban dutse ne kamar ka ce ko ya kai dala da goron dutse ko dutsen udu ko Allah zai biya maka wannan bashi sai ce wanne ne yace ka ce Allahumma kfini bi halalika an harami wa aghni bi fadlika amma siwak hadisi ne hasan ya Allah ka isar da ni daga halal dinka ka sa halal dinka ya ishe ni ka wadata ni da falalanka alamaka ni bi halalika an harami ka isar da ni da wato da halal ɗinka ga barin haramun ɗinka ya zama ɗan halal da nake samu ya ishe ni ba sai na ci haramun ba sannan wa azni bi fadlika amman siwa ka wadata ni da falalanka ga barin waninka ya zama duk bukatuna da falalanka nake ba sai na je na roƙi wani na ce bani ba ko ba sai na je na ci bashi a wajen wani ba Kuna zuwa ita ma tana taimaka wajen biyan bashi sai Allah ya hore ka ka biya bashin sai zama ka wadata ga barin gabarin mutane sannan ga addu'an Allahumma mai a'udhu bika al-hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukli wal jumni wa ghada'i ad wa ghadabati ar-rijal kalimi Allah ya tsare ka daga bacin rai da damuwa da tsoro da da gajiyawa da kasala da ruwa da rinjayen bashi da rinjayen mazaje mazalla yana yawaita irin wannan addu'an sannan ga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu ba mota da gaskiya sai Allah alfarki ya tabbatar maka ni ina cikin azzalumai ka dinga wannan addu'a manzo Allah ya ce duk wanda yayi wannan addu'a irin wanda zannuni yayi annabi Yunus yayi a cikin wani abu Allah ta'ala zai ansa masa duk kuncin da ka shiga na bashi ka dinga cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin saboda da annabi Yunus ya shiga cikin kunci wannan addu'a yayi Allah ya fitar shi da Allah ta'ala ce wa zannuni إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فذاك يا شيخ cikin kitin kifi cikin kunci wannan addu'a Allah ta'ala ce muka addu'an addu'a muka tsiratar da shi kuma haka zamu tsayartar da mu'minai idan sun shiga bakin ciki bashi damuwa ne bakin ciki ne musamman ana tambayanka wani baka biya ni ba fa wani ana tuntuban ka to yafi zama damuwa to sai kai addu'o'i irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka nemi Allah ya tsare ka da bashin kuma kai niyyan biya din ya zama take kawan niyya zaka biya ni kai sana'a Allah ta'ala ya taimake ka Allah ya tsare mu daga bashi Allah ya kiyamu da kiyayewansa tsara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh